Halima ta ta babu giyaji. Yasa za ka man haka? Ina Aisha lafiya. Sai dai addu'a. Me zafi haka? Ya sa ya fi wuta zafi ma. Sai ya sa ko da yaushe nake ƙara drawing ɗinta closer. Aminu Sharif na ji an ce kana son kuɗi. Isi ta sauka ba kakkautawa. Wani kuɗin fa fitina ne. Kai me ya kai ka yin dambe? Kaga dubu goma nan ita ne niyan su. ni tawa kaddara a haka ta zo mu. na tabbatar akwai wani abu ba ta jin tsoron Allah